أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أحل لهن أن الرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 20 kuma muna cikin suratul baqara ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta 228 yau kuma za mu tashi insha Allah a aya ta 229 inda ubangiji ta ala ke cewa at-talaqu marratan at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan ولا يحل لكم إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وبنجي ta lace a مرتان marratan sakin da ake kome a cikinsa sau biyu ne kawai in ka saki matar ka saki ɗaya kafin ta gama inda za ka iya dawo da ita ba tare da wani sabon daura aure ba kuma ba tare da wato sabon sadaki ba na biyu ma haka za ka iya dawo da ita kafin ta gaba idda amma an yi na uku to ba maganan kome shine ma'anan at-talaqu marrata saki sau biyu ne ake yin sa wato saki na kome fa imsakun bi ma'rufin in ka saki matarka na ɗaya ko na biyu ko dai ka rike kayan ka bi ma'rufin da kyautatawa wato ka dawo da matarka tare da kyautata mata aw tasrihun bi ihsan ko kuma ka jare ta ka gama idda kana mai ta mata in ta kammala iddan ta tafi ta je kawo wani mijin daban ba tare da ka cutar da ita ba wala ku lakum baya halatta a gare ku an kuru ko karbi mimma na shi'a ku karbi wani abu daga abin da kuka ba su na sadaki ko na kayan lefe ko toshi illa an kafa Allah ya yuqima hududallah in ka ji an ce za ka karbi wani abu wajen matarka kafin ka sake ta sai dai idan ma'auratan sun ji tsoron ba za su tsaye da wasu haƙoƙi na ubangiji ala. wato matar ta gai ta ci gaba da zama da kai za ta saba wa ubangiji subhanahu ta'ala sai ta gagara ta miyar maka da abin da ka kashe a aurenka wato ainihin ka sallame ta idan har akwai wannan to ya halatta shi yasa Allah ta ce fa in kuntum in kun ji tsoron Allah yuqima hududallah ba za su iya tsaye da haddodin ubangiji subhanahu wataala ba wala junaha alaihima babu laifi ga ma'auratan fi mabtada a cikin abin da ta fanshi kanta da shi ko duk wani wata bariya sake ta babu laifi tilka hududullah wannan iyakoki ne na ubangiji ta'ala fala ta'taduha kada ku ketare su wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare iyakoki na ubangiji ta'ala fa ulai hum zalimun wadannan sune azzalimai wato a zamanin jahiliya mutum yana iya mai da matarsa ko saki dubu nawa ya mata ya sake ta ya dawo da ita ya sake ta ya sake da ita wato duk lokacin da ya sake ta yana da dama ya ce ya dawo da ita ko da sakin ya kai sau ɗaya ko fiye da haka wato saki dai marar adadi ɗin matuƙar tana cikin wato ainihin iddar wannan sai zama akwai cutar da mata domin wani zama in ya gagara ai gara a rabin kowa ya Allah hada shi da rabinsa amma tana inda a ce an dawo da ita tana cikin inda a ce an sake da ita ba ran da bace ji dadin auren ba kuma ba dama ta aure wata ai ta aure wani to shine Allah subhanahu wataala sai ya soke wannan hukuncin gaba da sai ya ce sakin da zaka iya kome iya saki biyu in ka sake na uku to ba magana ka ce ka dawo da matarka ta je ta aure wani in wancan shi ya fi kenan ta ci gaba da zama da shi amma bai za ka dinga yawo da hankalinta ka sake ta ta kusan gama ita ka dade ita daga baka sake sakanta ba wannan akwai cutarwa wato ainihin a sa sai Allah ta'ala ya halatta ka dawo da matarka in saki ɗaya ne ko kuma saki amma in saki uku ne har sai ta je ta auri wani mijin da man kamar yadda zamu karanta a gaba to wannan al'ada har yanzu yahudu akan da su to addinin yahudu saki bai da iyaka ko sau dubu nawa ne za ka saki matar ka ka dawo ka sake ta ta sake dawa babu ya wato barkatai dai babu tari su kuma nasara ba sakin ma kwata kwata ka zauna da mace ba dama ka sake ta duk rikicin da za ku duk rashin daɗin zama to ba ka sake ta ba kana tare da ita da haka sai ku da ku ku da ku ku sake dawa kuma ku ci gaba da zama a zagi juna a ci mutuncin juna ba yadda ka iya kuma dole kana tare da ita sannan mace kwaya ɗaya kuma ba za ka ƙara ba haka addinin musulunci akwai rahama a cikin aka ce sakin iya uku ne in dai har ka sake ta sau uku to mun amfani kuma a ci gaba da zama ta je ta danta na wani wuri ta je ta jarraba wani wuri kuma inda rabon za ta dawo sai ta dawo sannan kuma idan an samu rashin jituwa akwai saki Allah ta'ala shir'anta saki domin a samu mai maslaha a cikinsa idan zaman ya gagara sai a yi sakin kowa ya ji Allah ta'ala ya hada shi da rabonsa kaga wannan tsari na musulunci shine tsari Abdullahi bin Abbas yace mutum ya kasance idan ya saki matarsa shi zai iya dawo da ita ko da sau dubu ya sake ta wato a zamanin jahiliya ko kuma ko da sau uku ya sake ta sai aka shafe wannan da wannan ayar as-salatu marratani sakin da zaka iya kome guda biyu ne kawai wanda ka in kai na uku babu daman ka saki matarka abin nan ka dawo da matarka imam mali ya rawaito a cikin muwatta urwatu bin zubair yace mutum ya kasance idan ya saki matarsa sannan ya dawo da ita kafin ta gama iddanta yana da daman wannan ko da ya sake ta sau dubu ne wato kan ta gama idda zai dawo da ita kan ta gama idda wannan akwai cutarwa a ciki akwai tangare gare da mace shikenan sai mutum ya saki matarsa yana nufin zai cutar da ita in ta kusa da gama idda ne sai na dawo da ita shikenan sai daga baya sai na sake ki sai ta kusa gama ya ce na dawo da ita sai ka ji mutum yana cewa la awiki ilayya wala tahillina abadan ni ba zan zauna da ki a matsayin matata ba kuma har abada ba za ki halatta wa maza ba wato ba da za a ce ki aure da sakin bai da iyaka ya sake ta ta kusan gama ita ya ce ya dawo da ita idan ne ta kuma ya ce ya sake ta kaga kenan har abada ba za ta aure ba to musulunci sai ya soke wannan ya saukar da aya at-talaqu marratani fa insakum ma'rufin aw tasrihu bi isa saki da za ka iya kome guda biyu ne kawai na ɗaya da na biyu amma babu daman kai na uku kuma ka sake dawo da matar ubangiji ta ala ce fa insakum bi ma'ruf ko dai ka dawo da ita da kyautatawa to ka rike ta tsakani da Allah aw tasrihum bi isa ko ka batta ta gama ta tare da kyautata mata in ta gama ta je Allah ba da sa'a ta samu wato ainihin ta Abdullahi bin Abbas yace idza tallaqa ar-rajulu imra'atahu tatliqatayn falyattaqillaha fi salika idan mutum saki matarsa sake biyu to ni tsoron Allah a fa imma an yumsikaha bi ma'rufin فيحسن صحابتها أو يسريها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا ko dai mutum ya dawo da ita a na uku igiya ɗaya rage ko igiya biyu ya dawo da ita ya rike ta tare da kyautatawa da mu'amala mai kyau ko kuma wato ainihin ya sake ta tare da kyautatawa wato ya bata ta gama inda kar ya sai ta ki ba ta wani hakki saboda haka mutum ya ji tsoron Allah dangane da mu'amalansa da iyalinsa ko da bayan ya sake ta idan ka nufin ka cutar da ita ka saba wa Allah subhanahu wataala ka keta dokokin Allah kuma Allah zai jarrabe ka saboda ka zalunci yar uwarka ubangiji ta ala ce wala dole lakum an ta'kulu baya halatta ku karɓi wani abu mimma ataykum shay'an mimma ataykum hunna shay'an wato wani abu daga abin da kuka ba su idan har ka saki mace bayan kun tare ka sadu da ita haramun ne kuma ka kwace abin da ka ba ba za ka ce za ka kwace wato sadakin da ka bata ba ko kuma kayan auren da kamata ka ce za ka karba ko kuma wani abu wanda ka bata kafin a yi aure ko kuma bayan an yi aure haramun ne wani ana samun irin wannan mutum ya saki mace sai ya kwace kwatunan gaba daya kayan auren duka ya kwace ya ce sai an biya sa kuma alhalin ba ita ta nemi rabuwa da shi ba ba cutar da shi take yi ba shine ga daman ya saki mata to wannan zalunci ne baya halatta wato ainihin a shari'a musulunci duk abin da ka bada da sadaki da kayan aure da wani toshi da ko menene in kai kaga dama ka saki matar ka haramun ne ka sake ta wannan haƙƙin ta ne ta riga ta ce wannan haƙƙin matukar kun tare da ita ka sabu da ita yasa ubangiji ta ala cikin suratul nisa'i yake cewa wa in aradtum da zawjin makana zawjin wa ataytum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا idan kana son ka canja mata ka sake wanda kake tare da ita ka kawo da to babu magana ka karbi abin da ka bata kada ka ce ba ni sadaki na ba ni kayan aure ki biya ni abin da kashe musulunci bai yadda da wannan ya za ku karbi abun da kuka ba su saboda zalunci da kuma sabon Allah Allah ta'ala ya abun mamaki ma ya za ka yi kace za ka kwace sadaki ko kayan aure bayan shashin ku ya sadu da shashi wato kun ga kun sadu da juna kuma kun dauki alkawari dama ta aure ka a bisa wannan kyautatawa ne da sadakin da kayi to kuma daga baya bayan ka sadu da ita kuma kace za ka je ka kwace saboda ka haramun ne mutum ainihin wato ya kwace wani abu wanda ya bawa wato ainihin matarsa a lokacin da yake aure ya aure ta in dai har ya riga tare da ita amma mun sani idan bai tare da ita ba dama sadaki rabi ta rabi kuma za a za a mayar masa a cikin dai suratul nisa ubangiji ta ala ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu a karha wa la ta'buduhunna litarhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana wato ya ku wadanda kai imani baya halatta ku gadi mata tilas nan ba gadon kayan mata abin da suka mutu suka bari a kirki ba babban ka ya saki mata sai a riba a ce wayan baka gadon ta kuma sai ka aure ta zo ne kan ne mutum ko dan uwanka haka ake a zamanin jahiliya idan mutum ya mutu har matan sa ma ribawa ake to da ka riba gayan gado matan ka ba ce to yana da mata hudu to shikenan wane kai an baka daya wane kai ma an baka daya shikenan sai aure ta kuma ko tana so ko ba ta so da haka mace take a zamanin jahiliya musulunci da yazo yace sam sam bai yadda da wannan don wannan kama karya ne musulunci shi ya samo wa mace yanci amma yanzu makiya Allah suna cewa musulunci ya danne mace yanci da ko tana so ko ba ta so tana cikin kayan gado za a riba ta ita ma sannan kuma ba a ba ta gado suka ce ya zamu mu ba mutum da ba zuwa jihadi gado ba zuwa yaƙi ne mace ita ce mace sannan kuma bunne ta ma ake da ranta kashe ta ake yi an ce tana jawo talauci ana da musulunci ce a kar ku kashe ayan ku mata kuma ku ba su gado ne zakari bisu da hadin unsai tana da kashi ɗaya cikin uku na namiji yana da kashi sannan kuma kada a dinga gadon mutum da za su cikin kayan gado to kaga musulunci shi ya nema wa mata yanci amma makiya Allah suna cewa wai an takura mace wannan ba gaskiya ba ubangiji ta dace kar ku matsa musu domin su ba ku abin da kuka ba su wato ku tafi da abin da kuka ba su ka takura mace ka ce sai ta fanshi kanta kafin ka sake ta kuma kai ne kake son ka rabu da ita wannan haramun ne musulunci bai yadda da wannan ba Allah ta'ala ce sai dai in sun zo da alfasha bayyane idan mace ta yi zina ka kama ta ta yi zina to za ka iya kake sakin ta ka ce sai ta fashe sai ta fanshi kanta ka takura mata ta kasa gane kanka ta ce ka sake ta ka ce a'a sai dai zaki mai min abin da na sake so da aka yi ta mayar abin da ka kashe sai ka sallame ta wannan kuma ita ta jawo kanta ita ta yi fasikanci amma in ba ta wannan hanyar ba to baya halatta mutum ya takura mace wasu ta biya shi abin da ya kashe kafin ya sake ta in zama ya gagara ka sallame ta kawai ka je kawai wata ita ba ta samu wani mijin kawar ubangiji ta ala ya ce fansan yana halatta ne idan miji da matan sun ji tsoron ba za su kiyaye dokokin aure ba wato ita matan tana ganin kiyayyen ya kai gaba za ta iya ba mini ta hake ta ba ta yi ta yi sai ta hakurtar da kanta ta ji zuciyarta yayi sanyi gane da mijinta abu ya kaga ita ba ta son ganin ba ta son sa ba ta son mu'amala da shi kuma idan ta ci gaba da zama da shi za ta sama wa Allah subhanahu wataala a zamantakewar ta na aure ba za ta yi mijin da'a ba za ta cutar da shi za ta zalunce shi to anan ya halatta ta ci wa mijin don Allah zai mai maka da sadaki ka ko abin da ka kashe aure ka sadame wannan ya halatta shine ma'anan sai dai in sun ji tsoron ba da su ainihin tsayar da wasu hukunce hukunce na ubangiji ta ala Allah ta ala ce in sun ji tsoron haka din fala junaha ma fi makkadati babu laifi cikin abun da ta fanshi kanta da shi wato sai ta biya kuma wannan fansan sawa'un daidai yanda aka kashe ne ko ƙasa da aka ko sama da aka don ka kashe dubu ɗari biyar ya halatta ka fanshi kanta da dubu ɗari biyar bari biyar ma abin daga ka kashe ka sallame shike na wannan sai ka karba kuma halal ne in ka karba ko kuma kasa da haka ga dubu dari uku zan baka tunda mun dade muna zaune ka sallame ni sai ka dubu dari uku ko sama da haka ka ce sai miliyon ɗaya in kin yadda ki ban miliyon ɗaya na shiri ba dubu dari biyar ki kawo sai in sallame shi ke ta baka miliyon ɗaya ka je ka yi dubu dari uku ko dari biyar dari biyar kuma ka samu jari wannan ya halaka a shirya musulunci saboda mai saboda ita ta nemi sakin ba kai sani ba inda kai ka nema to wannan ba za a baka dama wato haka din ba hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari daga abdullahi ibn abbas yace matar sabit bin qais ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ni fa dangane da abin da ya shafi sabit bin qais wato mijin da kenan wallahi bana aibanta shi a dabi'unsa ko kuma a addininsa dabi'unsa masu kyau ne addininsa ma kuma mai kyau ne walakin ni akrahu al-kufra fil islam sai dai ina tsoron kar in je aikata abu na kafurci kuma ni ina cikin musulunci ɗabi'unsa mai kyau addininsa mai kyau amma ni haka ne kawai ba na so ba na son sa kwata-kwata to ina tsoron kada ya zama ban masa da'a ba in aikata aikin kafurci alhalin kuma ni musulma ce wato ta hakan inda ta kai tayi tayi abun ya zagare har ya kai ga bata son ganin sa ma kwata-kwata to sai manzala sa sama ya fahimci abun ba in an ci gaba da zaman ma ba daɗi zai ba kwata kwata sai manzala sa sama sai ya ce a turidina alai hakikatan za ki iya mai masa gonarsa da ya baki ya aure gonar da ya miki sadaki da ita za ki mayar ta ce eh za ta mayar sai manzala sa sama ya ce wa shi sabi bin qais sai ce iqbil hadika wa tadliq hatta tadliqa ka karbi gonar ka sake ta shikenan kuma sai karba sai sake ta to wannan wasu malamai suka ce umarni ne aka ba wa sabit ko kuma shawara ne wasu suka ce umarni ne tun da ce karɓa shi ya fahimci umarni ne karɓi gonanka ka sake ta domin hakan shi fi alheri idan yaron gidanka ko ni ka ko ɗanka ya samu matsala da matarsa kiyayyen ta kai inda ta kai zaman ya gagara sai ka bashi umarni ya sake ta kawai ba ya fi ba idan ta nemi ta fanshi kanta karba ka sake ta in ma ba haka ba kai don Allah ka sake matar nan a huta ka auri wata a zauna lafiya sannan kuma akwai babin shawara ni dai a shawara na ka da matan nan wannan kuma ba tsawa bane to su sahabban manzon Allah sama suna gane manzon Allah shawara yake nufi ko kuma umarni yake ba sai dai wani lokacin ba sa iya gane, to anan kamar sabi da fahimti idan ya saba wannan umarnin tunda shi yana son matarsa in ya saba manzon Allah sai ba zai ji ba sai ya karbi gonan kawai sai ya sake amma lokacin da mugis yake bin Barira mugiz bawa ne bari wata barira tana baiwa sai aka yanta ta ta samu yanci to idan baiwa aka yanta ta tana auren bawa tana da zaɓi in ta ga dama ta ci gaba da zama da shi in ta ga dama kuma ta ce a'a ni ba zan iya zama da kai ba domin yanzu na fi karfin ka matsayi na shi naka kai bawa ne ne kuma yaci shike naka ba barira zabi sai ta ce a ita ba ta son mu'min yanzu da ajin ta ya wuce nasa shi bawa ne ita ta shikenan sai ya rabu sai ta rabu da shi ba sai ya ce ya sake ba kawai shikenan aure ya tafi to amma Allah ta'ala sai sa mu yi jaraban sun barira yana son ta ya lallabe ta ta dawo su ci gaba da zama aure tace ba ta so har ya kai ga duk inda take tafiya yana binta idan kasuwa ta je tana wurwa sai ta ga mutum in han hanya ne ko ina take tafiya ina bi har manzo Allah su ma yake cewa yanzu ba za ku yi mamaki irin tsananin son da mugiz yake wa barira ba ko ba za ku yi mamakin tsananin iyayyen da barira take wa mugiz ba kowanne abin mamaki wanda yana jiraban son matar matar kuma tana tsananin kiyayya wa shi bisu sai manzo sama sai ya kira ta yace bari rake koma wajen mu gizma ga halin da ya shiga sai ta ce ya rasulullahi umurni kake bani ko shawara manzo sama ya ce shawara ne ina ilakin ni ashfa ba umarni bane amma ina neman alqurmani alqurma nake nema masa ki koma wurin sa sai ta ce ya rasulullahi in dai ba umarni bane wallahi ni bani da bukatansa kuma bata koma ba sai in dai ba umarni ba ne to ba zan koma ba ni da bukata su shi kenan kuma aka kyale ni amma da umarni maza sama ya bata dole ta tafi wannan umarni so da haka dole sa wato ainihin ya hakura to wannan bawan Allah shi ma haka nan ba baya son matan bai na son ta amma tun da har take tsoron kar ta fada cikin kafirci ai ya kamata a riba wannan aure, kiyayyen ta kai inda daga manzo sama ya ce karbi gonan nan ki karbi wannan gonan ai ka karbi gonan ka ka sake ta sai sake wannan ne zai nuna maka wautan waɗanda za su zauna zamantakewa na aure kiyayya ta kai kiyayya wani kuma zai saki matarsa wani zai zo yana gaya maka ba wai matarsa ba ta son sa wallahi wata ran ya taɓa samun wuka a ƙarƙashin filon da inda take kwanciya wuka wani ma ta nuna masa wukan ta ce za ta yanka shi bai sake ta ba wai kuma har yanzu wai a hakan wai ya zo yana neman shawaran ka ne to yaya sake ta ne ko kuma yaya shi kenan sai ta yanka shi tukunna ta kashe shi zai sake ta wani yana faruwa da yawa i ba zan yi ba bari ba zan bari ba duk abin da yake so girki ba za a masa ba duk wani hidima na gida ba a masa kawai saki ake nema har ta kai ga ana masa barazana da wuka amma mutum ba zai sake ta ba to me yake kira da Allah wai kuma yanzu yana shawara da Allah ne shawara zaka ba shi aka ga wutan ta kai inda ta kai ko kuma mace malam shin mutuncin iyayen mutum malam tana zagin iyayen ba su isa su yi magana rashin kunya kala kala ayi ayi ya sake matan ne ya ce ta ke ta sai yana baka shawara yana neman shawara ga wato yanzu ya zai matan nan tana son sa kuma shi yana son sa iyayen kuma gashi gashi kuma cin mutunci take wa iyaye wallahi ya kasa da gwadin akwai wanda mahaifiyarsa za ta ce masa ban yafe maka ko uban ya ce ban yafe ba karkata ka inda nake maka rabu da matan amma ya je ci gaba da rayuwa da ita kuma yana ta kamun kafa kuma matan tana da laifi inda ba ta da laifi wannan hankali zai iya daukan wannan annabi da za a saba amma iyayen ba su da mutunci kwata kwata to irin wannan kaga akwai wata a cikin to kiyayya ita ta kai kiyayya rabuwan shedu wai me yasa shari'a ta shari'a ta saki ne ai saboda a samu a surara ne in ba ka ba addinin sai zama irin na kirista kenan ai komin wahala ana tare a idan jinin ku bai haɗu ba ba ku fahimci juna ba Ko kowa yake Allah ya hada shi da rabuwarsa kai sai ka aure wata mata da zaka zama sarki a gidanka ita ma ta je ta aure wani mijin da zaka walwala idan ɗaya ya zalunci wani a cikin su to sai Allah ya jarrabi ɗaya idan matan ta zalunci mijin sai ta je Allah ya hada ta da irinta wanda zai dinga gara ta ta gwammace gara ma lokacin da take gidan mijinta na ba idan mijin ne walakanci sai Allah ya hada shi da wata wanda za ta walakanta shi kuma Allah ya sa masa jarabar sonta sai rai sai da zai yi da cikin wahala amma in babu walakanci babu komai kowa ya ji Allah ya hada shi da rabuwarsa to wannan shine abin da ya kamata saboda haka ba da shawaran wani ka saki matar ka yana da wahala amma fa in abin ya kai makura ba abin da ya rage kawai shine ka ce sake ta mace ta ce wallahi in baka sake ta ba za ta kashe ka ko kuma ta ce za ta kashe kanta kana ya kamar da wasa take wata na sai ta daba kanta wuka kawai ta kashe kanta to sai ta kashe kanta za ka ce ka sake ta kawai ka rubuta ita kawai ba ita kaɗai bane mace a duniya wannan shine irin hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka baya halatta mutum ya ci gaba da zama da mace zama cikin cutarwa shi yana zaluntar da ita tana zaluntar sa kuma a ce ba za su rabu ba don haka ne shar'ar da sakin da aka yi ba da amfani amma idan ba gaira ba dalili to baya halatta ainihin mace ta nemi sakin babu wani matsala tsakanin ku da miji kuma mijin nan ya dace kuma yana hidima daidai gwargwaro ita ma matan haka babu wani abu da ake tsoro na fadawa kafirci ko wani abu to ba halatta mace ta nemi a sake ta saboda hadithin sauban Allah sai kuma yace ayyu mamra'atin sa'alat talaqaha min ghairi ma ba'atin fa haramun alaiha ra'yat aljanna duk matan da ta nemi a sake ta ba tare da wani aibi ba ba tare da wani sababi ba to haramun ne ta dikan shin aljanna ranar biyar shin aljanna ma ba za ta jo ba da ta shiga aljanna so da asalin neman sake haramun ne sai in akwai dalili amma akwai cutarwa kaga an samu hujja bisa manzala ce in babu wani aibi babu wani laifi ba wani sababi na shari'a shine da barata ki kanshin aljanna ba amma akwai sababi ya halatta wato ainihin an yi sake. amma amma yaro to hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah kuma hadisi ne hasan malamai sun yi sabani idan mutum matarsa idan mace ta fanshi kanta daga wajen miji wani irin idda za ta yi wato mijin ya ce ta ce za ta saki miji abin da mijin ta sake ta za ta biya shi wani abu shi kenan sai ta fanshi kanta sai ta ba da kuɗi aka sake ta ko kuma aure ya to shin za ta yi idda kamar yadda wacce aka saka ba tare da ta biya fansa ba za ta yi jini uku ko ko abin nan tsarki uku ko kuma ita iddar ta yace jini guda ɗaya kawai yayi wasu malamai suka ce idda abin nan jini uku za ta yi ai ba ta da bambanci da sauran wa'inda aka sani saboda anan manzara sama ya gaya wa sabi bin qais tallika hatta tallika ka sake ta saki da to kaga yace sake ta saki kuma duk matan da aka sake mun karanta jiya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata matan da aka sake sarki uku za su yi kafin su yi aure suka ce to ai wannan shi ma saki to amma wasu malamai suka ce a'a ai da kwaya ɗaya za ta yi kuma ba saki ba ne ba ta aure ne ba a ji safa daga cikin saki duk da anan manzon sun ce a sake ta to amma kuma ba saki ba an ambaci uban abin da sunan saki amma karbu da ita ake nufi ma'ana auren ku ya baki idan ka bata idan ta baka gonan ka ka karba kuma dalilin wayannan ya fi karfi abu dawud ya rawaito hadisi ingantacce daga abdullahi bin abbas yace anna mar'ata thabi bin qais ikhtala an minhu fa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama iddataha haida hadisi ne sahi abdullahi bin abbas yace matan thabi bin qais ta yi masa kundi wato ta baya ta mayar da gona an sake ta wato ta mayar masa da sadakinsa sai manzo Allah ya ce iddan ta haida guda ɗaya za ta yi al'ada ɗaya shine iddan to kaga tunda al'ada ne ne idan ya zama mai kina ya zama ba saki ba inda saki ne al'ada uku rai saboda haka faski ne saboda haka kul'i ba saki bane faski ne wannan shine abinda Abdullahi bin Abbas ya daya, kuma shi ya rinjaye domin wata mata ma mutum ya saki matansa saki biyu a na ukun kuma sai ta fanshi kanta sai ya nemi zai dawo da ita abdullahi bin abbas ya ce ka dawo da matarka domin na uku din fansan kanta kai ba saki bane saboda haka ya zama wato fashi ne shine bata aure kawai kamar ma ai auren ba tare da ya cika wasu ba ne in an lalata shi kamar aure cikin idda ko maka ko ba sadaki ko makamancin wani in an lalata shi to ba a lissafa cewa mutum ya saki matar. so da haka bai lissafa da wannan fansan kanta da taiwa sai ya dauka saki biyu ne na daɗin kawai wannan ba saki ba ne ce da da matar sai da da ita da ya lissafa a matsayin saki babu damar ta dawo domin saki uku ba a dawowa sai ta aure wani Allah ta'ala ce tilka hududullah wadannan wato iyakoki ne na ubangiji ta'ala da ta ta zuha kada ku ketare su wato shari'o'i ne na Allah da Allah ta'ala shir'anta muku wanda suke cikin wani haddi kada ku ketare wannan haddi dokoki na aure kada ku ketare su idan ka aure mace ka zauna da ita ka sake ta karka kwace abin da ka bata hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah hadda hududan فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها manzala sa suna ce Allah ya iyakance wasu iyakoki kar ku ketare su su ne dokokin Allah ka yi kaza kar ka yi kaza ka yi kaza kar ka yi kaza wannan doka ne ubangiji ta ala kar ka ketare sannan ya farlanta wasu farin farillai kar ku tozarta abin da ya wajen ta maka ka je ka yi. kada ainihin kafar bar abin Allah ta'ala ya umurce ka da shi na wajibi sannan ya haramta wasu abubuwa kuma kar ku keta su ya ce abu kaza haramun ne to kar ka je kai kai haka ka keta abin da Allah ta'ala ya haramta sannan ya yi shiru dangane da wasu abubuwa saboda rahama a gare ku ba tare da ya manta ba kar ku tambaya duk abin da Allah bai haramta ba to kar ka tambaya Allah ya sani ya barka ne ka je kai wannan abu amma in ka tambaya kuma za a iya harantawa idan zamanin da wahayi yake sauka ne wasu ka zo su matsa mazala su suma hukuncin kaza mai hukuncin kaza bayan Allah ta'ala ya shiru a matsayin an halatta muku kuje kuje sai kuma aya ta sauka sai ta haramta ne manzala sa sama ya ce ya daga cikin wanda suka fi ko in azaba ranar alkiyama ana zaune lafiya ba a haramta abu ba sai ka zo ka tambaya sai a haramta abun da sababin wato ainihin tambayar da kai amma yanzu wannan abu babu shi saboda duk abin da zaka tambaya yanzu a riga a masa hukunci babu wata sabuwar shari'a da za ta sauka ba malamin da ake wa wahayi duk wanda zai gaya maka abin da Allah ya halatta ne ko ya haramta ko manzon Allah ya halatta ko ya haramta so da haka yanzu tambayoyinka ba za su ƙara wani abu ba a shari'ar musulunci sai ubangiji ta dace fa in tallaqaha ko kuma wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare iyakokin Allah fa ulaika humus zalimun wadannan sune azzalumai wato wanda suka zalunci kansu wanda za su dandana huta su ranar alkiyama so da haka mu tsaya akan dokokin ubangiji ta'ala idan ba aka ba kuma wutar jahannama tana jira mutum Allah ya sauke sai Allah ta'ala ya ce fa in qallaqaha fala tahillu lahu min hatta فإن طلقها فلا جناح عليهما ta'ala ce fa in tallaqaha idan miji ya saki matarsa saki na uku don a can bayan ce a talaqu marratan sakin da ake iya kome guda nawa ne guda biyu ne to yayi saki na biyu sai dawo da mata to fa in tallaqa yanzu idan ya sake ta saki na uku la ta iddu lahu min ba'd ba za ta halatta a gare shi ba bayan ya sake tan hatta tanki a zaujan ghairahu har sai ta aure wani miji daban in ta aure wani mijin daban ta fito to nan ne zai iya mai zai iya sake auren ta fa in tallaqaha idan wancan mijin ya sake ta na biyun fala junaha alaihima babu laifi a gare su an yi taraja'a su sake dawowa aure su idan miji na biyun ya sake ta bayan wato ya aure ta babu laifi su sake dawowa in zanna an yuqima hududallah in suna da son da su tsayi da haddodin Allah da su zauna da mu'amala mai kyau yadda shari'a ta ce ai wa tilka hududullah wannan iyakoki ne na ubangiji ta'ala yubayyinuha liqaumin ya'lamun da yake bayyana ta ga mutanen da suka san abin da suke yi ubangiji ta'ala ce idan mutum ya saki matarsa saki na uku sai ya sake ta fala tahillu lahu min ba'du hatta tanki azwajan haya? ba ta halatta masa har sai ya auri wato ainihin har sai ta auri wani mijin daban wannan duk malamin sun ijma'i akan wannan ka saki matarka ka sake dawo da ita ka sake sakanta ka sake dawo da ita idan ka sake sakanta na uku to babu daman ka ce na dawo da ke har sai ka aure wani mijin daban kuma to amma auren da za ta yi dole ya zama aure ne ingantacce sannan kuma mijin ya sadu da ita amma idan ba cecen aure ne to ai wannan ba a ce masa aure a shari'a saboda da haka ba za ta dawo ba kama ya auren babu wani ta je ta aurar da kanta shikenan sai auren ya mutu sai a da aure ko sai aure cikin idda sai auren ya ne to wannan babu daman ya dawo da matan ko da komitin ya sabu da ita saboda Allah ta lace hatta tanki ha zaujan gairahu sai ta yi wani auren wannan bacecin auren ba a ce masa aure shi yasa nikahu tahallul auren kashe wuta baya halatta wanda ya saki matarsa saki uku ya saki aurenta wato shine mutum ya je ya hada baki da wanda zai aura na biyu mutum ya saki matarsa saki uku Allah ya dora masa jarabarsa kuma galibi haka ne yake faruwa duk wanda ya saki mata saki uku sai Allah ya jarabe shi da mata to sai dai hada baki da wani abokinsa ko amininsa za Allah ka auri matan nan idan ka aure ta in ka sa ita ka sake ta ni kuma sai in sake me sai in sake aurata to wannan haramun ya a musulunci wasu har sadaki ma suke barawa sai ka je ka samu wani ka biya shi ka biya masa auren ma ka biya masa sadaki komai da komai sai je auri matan wai don ka sake auren ta to idan kai haka kai aikin banza matar ba ta halatta a gare ka don manzala sama ya ce la'anan zafin muhallila wal muhallala lahu Allah ya tsine wa mai auren kashe wuta shine wanda zai auri mata don ta halatta ga wanda ya sake ta saki uku sannan Allah ta'ala ya tsine wa wanda aka masa auren wutan ma shine wanda ya hada baki da wani ya auri matarsa da ya sake ta saki uku domin ya sake auren dukkanin su ubangiji ta'ala ya tsine musu kamar ne zuwa hadisin Abu Dawud da Ibn Majah a ingantaccen hadisi to tunda aka tsine musu kuwa kaga babu da ba a ce auren ya inganta wato wanda yake irin wannan aure ana ce masa at-taisul musta'ar wato bunsurun da aka yi auren sa bunsuru ana iya aro bunsuru shine dan akuya ko shine tauri a kawo shi cikin awaki don ya barbari awakin sai su yi ciki sai a mai da shi kaga an samu karuwa to idan ka hada baki da wani aure matan da ka saka saki ko kaman ka aro tauri ne ya zo yi barbaran awakin ka wato ka aro wani bunsuru ya zo yi barbari matanka shikenan ya zo ya sadu da ita ka kuma don ka mai da ita a wannan rashin hankali ne kuma kazanta ne so da haka idan yayi hakan kuma baya halatta wato ainihin ya mai da mata domin aure ne bacece ba aure ne ingantacce ba dole auren sai ya zama ingantacce sannan na biyu kuma sai ya sadu da ita saduwa na halal kafin ainihin ya dawo da ita wato na biyu ya aure ta aure ingantacce wanda babu haɗin baki kuma ba aure ne wanda ya saba wa shari'a ba ya cika ka'idojinsa da shuruɗinsa gaba ɗaya to sannan bayan ya aure ta inda zai sake ta bai sadu da ita ba nan ma haramun ne ka dawo da ita kai da ka sake ta sake dole har sai ya sadu da ita tukunna daga baya idan ya sake ta to nan ne kuma wato ainihin za a sake zabunan za ka iya sake auren wannan kuma saboda hadisin bukhari da muslim wanda aka ruwato daga aisha radiyallahu anha aisha tace matan rifa'atu al ta abun nan ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi na kasance wajen rifa'a sai ya sake ni fa abatta dalaki ya yanke sake ni wato ya mini sake ina rayuwa da mijina sai min saki daidai daidai har guda uku ce fa tazawwajtu Abdurrahman bin Zubayr ce sai na aure na auri Abdurrahman dan Zubayr innama ma'ahu mithlu khudbati thawbi ce sai na samu dan abin da yake tare da shi din kaman kizan tufafi wato al'auransa kamar geza ne na gire bai da karfi ba zai iya saduwa da ita ba so da haka ta zauna da shi har ta rabu da shi abin nan har zuwa yanzu bai sadu da ita ba yanzu tana son ta rabu da shi ko kuma ta rabu da shi tana son ta koma wajen me wajen mijinta na farko manzon Allah sama sai ya gano ta sai ya ce mata aturidina an tarbi ila rifa'a kina son ki koma wajen rifa'a ne tace eh manzo Allah ya ce la hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki babu daman ki koma wajen mijinki na farko har sai kin ɗanɗani zuman mijinki na biyu shi ma ya ɗanɗani ki? wato sai kun sadu da juna tukunna saduwa ingantacciya nan ne wanda wato ainihin zai sa ya dawo da ke so da aka saduwan kar ta zama a cikin al'ada lokacin da take haihu ingantacciyar saduwa wanda sun ji daɗi da juna sannan nan ne zai iya wato in ya sake ta za ta iya komawa mijin wajen mijinta wato ainihin rufaa. so da aka wannan shirɗe guda biyu dole a kula da su ga dukkan wanda ya saki matarsa ta biyu auren ya zama ingantacce bai da matsala a shari'a na biyu kuma miji na biyun ya sadu da ita ya sake ta ya zama babu haɗin baki a ciki amma ya halatta mace ta auri wani namiji bayan an sake ta saki uku sai ta auri wani mijin da niyan ita a zuciyanta in ya aure ta za ta wato fito daga gidan mijin ta auri wani ba ina nufin wai ya halatta ta aure ma'ana ya halatta mijin ta koma da ya sake aurenta idan ta yi haka don ba za ka cire wa mace abin da ke cikin zuciyanta ba mijin ta ya sake ta akwai yaya a tsakanin su ke nan ce to bari ne aure a zuciyanta ba hadin baki ba bari ne aure in ya rabu da ni in za kan yaya na sai ta je ta aure miji da aka irin wannan ne miji ma zo za ta iya ita da shi daga baya kenan sai ta nemi ainihin wato ribuwa to idan wancan din ya sake ta tunda dama ba haƙin baki akai ba ya ta koma kan yayanta kuma irin wannan auren akan iya gane shi idan ya gane ya iya sake ta kuma kenan ko kuma can din ya ji mata daɗi su ci gaba da zama wato ainihin ajali amma in haƙin baki ne shine wanda ba za a wato ainihin koma ba ubangiji ta ala ce fa in idan miji na biyun ya ainihin wato sake ta ya sake ta babu laifi fala juna ma an ya taraja babu laifi su sake dawa in zanna an yuqima hududallah wato in za su zauna zama wanda take irin na shari'a da a samu mu'ashara bin ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf za a samu zamantakewa wanda bai saba wa shari'a ba za a bata dukkanin haƙi kuma ita ma za ta ba mijin haƙi to in miji na biyun ya wato ainihin sake ta babu laifi wato su sake dawowa wato auren su amma idan suka sake wannan dawowan kuma za a fara lissafi sabo ne wato yanzu kamar ma sabon aure ne ba za a in ya sake sakanta za a ce saki daya in ya kara na biyu za a ce biyu ba za a ce duk lokacin da ya sake ta kuma sai ta sake auren wani miji na biyu ba a'a idan har ya sake ta wato saki na uku ta auro wani ta dawo yanzu sabon lissafi ne akwai igiya uku na aure a tsakanin su kuma duk malamai sun yi jima'i wannan wato auren da ta yi na biyu ya rusa dukkanin wayancan saki guda uku gaba daya to malamai sai suka yi sabani kuma idan saki ɗaya ne ko na biyu sai ta gama idda ta je sai aure idan ta dawo sabon lissafi za a yi ko za a dora wai suka ce a'a sabon lissafi za a yi shine kwatawan Abu Hanifa yace to ma aure na biyu ya rusa saki uku ma balle na saki ɗaya ko biyu shi a tunanin amma mafi yawan malamai Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad da kuma jama'a daga cikin sahabbai suka ce saki na biyu wato aure baya rusa saki ɗaya ko na biyu so da haka in ta dawo za a dora lissafi ne akan da me yasa saboda ai Allah ta'ala ya lissafa yadda ake yin sake sake na daya da na biyu da na uku aka ce na uku ne idan ka sake ta ba za ta halatta maka ba sai ka auro wata kamar nan sai ta aure wani saboda haka na ɗayan kam ai dama ta haranta maka ba ma ko ta auro wani dama ya halatta kamar da ita to ya za a ce kuma ya halatta maka ita ba zai halatta maka ita ba saboda haka sakin sai ya kai gejin sa so da haka idan an sake ta saki na ɗaya ko na biyu ko maza ɗari ta auro idan ta dawo za a tsora lissafi akan nada in saki biyu ne yanzu in ya sake sakanta saki uku ne ba za ta sake dawa gidansa ba sai ta auri wato ainihin wani miji daban wannan shine firin ya kuma shi yafi wato ainihin nisuwa sannan ubangiji ta'ala ya ce wa tilka hududullah wannan shine wannan iyakoki ne na ubangiji shari'o'in sa ne yubayyinu hali qaumin ya'lamu yana bayyana su ga mutane waɗanda suka san abin da suke wato mutum da ya san me yake yi shine wanda yake bin shari'ar Allah subhanahu wataala zamantakewan aurenka Allah ta'ala riga gama tsara shi abin da ya zama wajibi a kanka ka san menene Allah ta'ala ya tsara maka domin ka bi waɗannan hukunce hukuncen ka duba menene zai je ya dawo ka bi dokokin ubangiji subhanahu wataala to ana akwai matsala guda ɗaya idan ka saki matar ka saki ɗaya har sau uku ka sake ta ka sake sakanta ka dawo da ita ka sake sakanta na uku ba za ka dawo da ita ba har sai ta yi sai ta aure wani wannan babu sabani tsakanin malam to idan kuma saki ukun ka dunkula ka mika mata ne ka sake ta saki uku ko kuma ka sake ta a majalisi ɗaya menene hukunci nan ne malamai suka yi saba ko su ce saki ɗaya ne ko su ce saki uku amma zancen da ya fi inganci idan ka saki matarka sau ɗaya har sau uku a zama ɗaya ka ce mata an ci anti an ci ɗalikun an ci na sake ki na sake ki na sake ki to sai a tambaye ka me kake nufi shin na biyu da na ukun nan da ka faɗa kana nufin ka karfafa na farkon ne ko kuma ka yi ƙari ne idan ya ce a'a na farkon na karfafa na sake ki na sake ki na sake ki yana jaddadawa ne to saki ne saki ne kwa ɗaya don ya karfafa magana ne in ka ce mutum na baka dubu goma na baka dubu goma na baka dubu goma sai ce in ka bayi dubu goma sai ce ina sauran dubu ashirin ai ka karfafa ne ba wai na ƙara maka yake ba to amma idan yana nufin na sake ki na sake ki na sake ki ce a'a abinda nake nufi na sake ta na farko daga baya kuma na sake ta ma'ana na ƙara mata ya sake cewa na ƙara na sake ta yana nufin ya ƙara mata shikenan saki uku ne dan idan ka saki matarka tana idda ya halatta ka ƙara mata kuma kana sakanta ta fara idda ai su da kai ka ƙara mata to yanzu biyu ne shi kenan yanzu ma ka sake kara mata har ta fara idan na farko sai kace ka kara ta fara na biyu kace ka kara shi nan ya karu in nufinka ka sake ta ne har sau uku shi nan sakin yayi domin ka yi su daban-daban salasa marrat gai sau uku ka sake ta ka sake sakanta ka sake sakanta to wannan sai ya zama saki nawa saki uku ne amma kana nufin karfafawa ne wannan kuma duk ne sun yi ijma'i cewa saki ɗaya ne ba wai saki uku bane to inda iskali yake shine sai mu ce cewa matarsa na take ki saki uku ba fa na take ki na ai bai maimaita sakin ba ko ya take ta ne sai kuma yace sau uku bai fadi uku kawai ya fadi adadin uku ya take ta saki uku to yanzu wannan za a dauke shi uku ne ko za a dauke shi saki ɗaya wato shine saki uku a kalma daya wasu malamai suka ce saki uku ne wannan tunda dama an ce in ya sake ta saki uku ba zai dawo ba suka ce ta ku saki uku wasu suka ce a'a saki ɗaya ne ba saki uku ba ne wannan magana ta tafirin jayi cewa saki ɗaya ne ba saki uku ba ne sa dalilai guda uku zan kawo kawai amma dalilan suna da yawa ibn qayyim yayi bayani sosai shekul islam ibn taymiya yayi magana abin nan su shaukani da sauran saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne zance mafi inganci ba saki uku ba ne ma'ana zai iya dawo da matarsa dalili na farko hadisi ingantacce wanda imam muslim ya rawaito abdullahi bin abbas yace kana talaqu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa abi bakr wa sanatayn min khilafati umar talaqu thalathi wahidatun yace saki ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zamanin abubakar da shekara biyu na khalifancin sayyidina umar saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ake ɗaukar wato har manzala sa sama ya bar duniya in ka saki matar ka saki uku a kalma ɗaya to saki ɗaya ne in ma ɗari ka sake ta ko dubu ma to saki ɗaya ne za a ɗauka har sai na abubakar ya zama ya gama khalifancinsa saki ɗaya ne sai na umar ya yi shekarancinsa in ka saki matar ka saki ɗaya saki ɗaya saki uku a kalma ɗaya to saki guda ɗaya ne to Manzala ya bar duniya a matsayin saki ɗaya ne akwai wanda zai iya canja shi ba wanda zai iya shi yasa sai na Abubakar bai canja ba sai na Umar ma a shekara biyu bai canja ba to amma lokacin bayan shekara biyu sai sai na Umar ya ga mutane suna wasa da saki wannan yace na sake ki uku wannan biyu wannan yace dari wannan yace goma to sai ga suna wasa da littafin Allah to a lokacin sai na Umar sai yace innan nasa qad istajalu fi amrin kana takum fihi anakun falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim sai sai na Umar yace mutane na ga suna gaggawa cikin al'amarin da suna da jinkiri a cikinsa suna gaggawa abinda an baka jinkiri za ka iya yin ɗaiɗaiɗaiɗaya har sau uku ɗaiɗaiɗaiɗaya har sau uku kai kuma sai ka zo kai gaggawa ka dunkule ukun sai ka miƙa su gaba ɗaya ya ce to ni na ga al'amarin akwai ɗan jinkiri amma mutane suna gaggawan haramtawa wato jefa saki uku sai ce ina ma mu zartar musu da saki uku kawai sai zartar da shi sai ce daga yau duk mutumin da ya saki ma ya saki matarsa saki uku a kalma daya to ta zama saki uku kawai ba zai dawo da ita ba sai ta auri wani abin da sai na Umar yake nufi anan yana son ya kora talakawan ne a matsayinsa na khalifa amma ba ya shar'anta ba ai shari'a kan ta kare tun da wahayi ya yanke manzo Allah ya bar duniya duk abin da manzo Allah ya bar shi ya bar duniya a kansa mai bar al'ummarsa a kansa ba dama wani ya canja shi don shari'a ta riga ta kare ba sauke wannan hukuncin ba sa Abubakar ma da zo bai canja ba Umar ma shekara biyu bai canja ba amma ya yi haka ne don ya kora talakawa talakawa sa ai kana da daman danka ka ce dole ka saki matar ka kuma ya saka ina so ya dawo da ita ka ja maka ce ba za ka dawo da ita ba kar ka kuskura ka dawo da ita kuma dole ya hakura to haka nan shugaba yana da dama ya zartar da irin wannan don ya ladabtar da al'ummarsa ana cewa abun ta'abiri a ne da ciki to sai na Umar sai yi wannan so da aka sai zartar musu da shi kuma tun a lokacin sai na Ali shi bai yadda da wannan hukuncin ba Ya yi inkari wannan hukunci amma sai na Umar yana nufin ladabtarwa ne wannan hadisi ingantacce ne hadisin Imam Muslim to kaga wannan babban dalili ne cewa saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne sannan hadisi na biyu shine yana cikin sunan na Abu Dawud shi ma daga Abdullahi dan Abbas yace tallaka Abu ta Umma Rukana فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها wato abdullahi bin abbas yace abu rukana ya saki matarsa ummu rukana sai manzala sama sai yace masa kamai da matarka sai yace saki uku na mata ba wato saki uku a kalma daya manzala sama yace ai na sani mai da ita shikenan sai mai da ita wannan hadisin abu dawud duk da cewa wasu sun ce hadisi ne da'ifi amma malamai da yawa sun ce hadisi ne hasan daga ciki akwai shekul islami taimiya da ibn al-qayyim da shek ahmad shakir da shek nasiruddin albani duk sun ce hadisin ya inganta to kaga wannan babban dalili ne a zamanin manzala sa sama mutum ya saki matarsa saki uku a kalma da ya ce mai da ita yace saki uku na mata yace na sani mai da ita kaga hukuncin haka yake kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sannan dalili na biyu na uku manzala su ma ya ce a talaku marrata saki sau biyu ake yi wato in kai ka dawo da matanka ka sake yi sai kuma zake cewa fa in ha in ya saki sakin ta wato saki na uku kenan yanzu ya zama saki salasa marrat ne wato sau uku ne ka sake saki uku ba a yin sa sai sau uku ka sake ka dawo da ita ka sake ka dawo da ita ka sake sakewa kaga kai shi salasa marrat to Allah ta'ala ya riga a Qur'ani yayi bayani kamar da ibnu Qayyim yake magana a cikin Igasatul Afan ya riga ya tsara yadda za a yi saki ya ke sau uku ne za ka yi saki to ba ka da daman ka canja wannan tsari ka kuma kamar da uku ya zama sau daya yace la tasadu an taj'ala thalatha marratin marratan abu sau uku kuma kamar da shi sau daya sannan kuma a ce yayi ba za ka iya ba yanzu misalinsa sa shine idan ka sallame daga sallan farilla sai aka ce ka yi tasbihi wa 33 marra kace subhanallahi sau nawa sau uku. ka ce alhamdulillahi sau nawa 33 ka ce Allahu akbar sau nawa 33 in ka hada zama 99 sai ka cika ta da la ilaha illallah wa da huda sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir yace to yanzu idan ka zo za ka yi tasbihin bayan ka sallame daga sallah sai ka ce subhanallahi 33 sau nawa kai sai ka ce alhamdulillahi 33 marra alhamdulillahi 33 sau nawa kai a me yasa ba za ka ce sau talatin da uku ba Allahu akbar sau talatin da uku, shikenan sai zama talatin da uku, sai a ce ka yi casa'in da dai akwai malamin da zai yi ma da tattara in ka ce kace subhanallahi 33 akwai wanda zai ce ka yi talatin da uku, sai da a samu wanda zai ce ƙarya kake yi sau ɗaya kai in ka ce Allahu akbar uku, sai ce ƙarya kake sau ɗaya kai to tunda ba za ka iya maida talatin da uku ta zama sau ɗaya ba aka sau uku ma ba za ka maida ita sau ɗaya ba duk abin da aka ce ka yi shi sau uku ba ka ce ka za su uku ba sai don mutum ya ce matarsa na take yi su saki uku a saki daidai ayin saki uku ne sai ka yi su daban-daban shi ne ya zama saki uku to Allah ta'ala haka ya tsara amansa at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan sannan fa in dallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta a zawjan ghayrahu ba dama Allah ya tsara abunsa daban-daban don kuma sai ka zo ka dunkule shi ka hada shi a wuri ɗaya zai taɓa yiwuwa ba duk abin da aka mar adadi aka ce ashara marra sau goma kai dole ka yi shi sau goma in kai sau ɗaya ba za ka ce na yi sau goma ba wannan ba zai amfane ka ba wannan shine zancen da yafi inganci kuma sai na Umar ya niyan ya ladabtar da wato jama'ar sa ne talakawansa saboda suna wasa da saki shi yasa ya zartar musu amma ba a matsayin ya da abun wato ainihin shari'a bane saboda haka alƙali ko shugaba yana da dama wato ya mai da ainihin wato ya tilasta wani in ya saki matarsa saki uku a kalma ɗaya ya ce ba zan dawo da ke ba ina da wani ya ce bare dawo da ita ba ina da wannan daman a babin ladantarwa amma ba a matsayin ya shir'anta wani abu wanda yake wato ainihin wato na shari'a ba kuma sannan saki uku a kalma ɗaya baya halatta a shari'ar musulunci galibin malamai sun ce bid'a ne kuma haramun ne kai saki ɗaya shine sakin sunna amma ka jefa uku a kalma ɗaya baya halatta nasai ya roto hadisi duk da isnadin sa akwai rauni yace an baiwa manzo Allah sa sama labarin wani mutum da ya saki matarsa saki uku a kalma daya manzo Allah sa sama yayi gushi yace ayul abu bi kitabillahi wa ana baina abdurikum yanzu da ku dinga wasa da littafin Allah alhalin ina tare da ku ku dinga wasa da littafin Allah har wani ya tashi ya rasulullahi bazan kashe shi ba manzo Allah sama ya hana shi a riwayan Ahmad sai aka maida wannan sakin ya zama saki daya to kaga kenan tunda manzo Allah ya yi fushi ga yadda Allah ya tsara abunsa a littafinsa kai ka zo ka jirki kashi ka ce ka saka saki uku to sai zama irin wannan sakin ma baya halatta da ko baya halatta bai zai zama saki uku ba bayan da za a yi kamar da shi a matsayin wato ainihin saki uku so ubangiji ta ala ce wa idza tallaqtumun nisaa wa idza tallaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa فسرحوهن المعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعجلوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم za mu yaƙuri wannan ayin insha Allah sai ku zo fassara ta saboda lokacin da zai ba mu dawo fassara ta gaba da ba wa sallallahu wa sallama wa baraka wa มาว่า